wane ne malami ko menene malanta saboda a kasar hausa an samu matsala da tangarɗa ta fahimtar malami abinda kasashen hausa suke cewa aka ce malami sai su ɗauka duk mai wata sana'a ko yake zaune wa mutane rubutun sha ko kuma in an zo da wata magana buga ƙasa duba ko makamancin irin wa'annan to mutane sukan ɗauke shi malami shi ya sa in aka ce a manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk abin da yake sama da abin da yake ƙasa har kifi da yake cikin ruwa yana nema wa malami gafara sai mutane suna ganin to wancan ma haka yake to ba irinsu ake magana ba <clears throat> malami shi sa yau za mu yi magana akan menene malami ɗin wanda jama'a kansa zai waye wanda za a dogara da shi wanda zai fitar da mutane daga cikin rintsi to shi malami wanda ake kira malami shine wanda a iliminsa akwai abubuwa guda uku na farko ya yi ikhlasi wajen neman sanin saboda allah yi ilimi saboda ya samu ya tsira gobe alkiyama sannan abu na biyu ya yi ilimin abin da zai amfane shi ba abin da zai cutatar da shi ba saboda ƙur'ani ya gaya mana a wanda suke ilimi wanda yake cutatarwa allah yana ce ta'allamuna ma yadurruhum ruhun la suna neman sanin abin da zai cuce su ba zai amfane su ba to malami wanda ake kira malami shine wanda ya koyi ilimi na abin da zai masa amfani a duniya masa amfani a lahira sannan siffa ta uku shine ya aiki da abin da ya koya wanda ya samu wa'annan abubuwa guda uku shine malami sannan kuma a wannan aikin da yake da ilimin to za a same shi da siffa guda biyu ɗaya siffar ita ce ta ƙawa ɗaya siffar kuma ita ce ware tsantseni